Ƙungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Oyo ta bi sawun takwarorinta na sauran jihohin ƙasar ta shiga zanga-zangar gargaɗi na kwanaki biyu. Ma'aikatan masu zanga-zangar lumana dai suna ɗauke ne da kwalaye masu rubuce-rubuce iri daban-daban kamar muna jin yunwa akwai tsadar rayuwa a Najeriya shugaba Tinubu a mai da tallafin mai da dai sauransu suna tafe suna rera waƙoƙi. shugaban kungiyar kwadago na jihar Oyo, Comrade Kayode Martins, wanda ya jagoranci zanga-zangar, ya ce rayuwa ta yi wuya a Najeriya saboda tsadar kayayyakin masarufi. of living Nigeria Our salaries can no longer Famre da Kayo De Martins ce tsarin rayuwa ta yi yawa babu sauki albashin ma'aikata baya isa jama'a na cikin kuncin rayuwa ya kamata gwamnati ta duba lamarin da idon rahama gwamnan jihar Oyo Shehi Makinde wanda ya shiga cikin zanga-zangar ya ce masu zanga-zangar suna da damar yin zanga-zanga kana zai mika wa shugaban kasar Najeriya wasikar da ta kunshi bukatunsu. Dr. Aminu Idris na jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Gusau a jihar Zamfara masani kimiyyar siyasa ne a Najeriya. Malam Hassan kamar da muka sani dai dokar ƙasa ta ba 'yan ƙasa dama su gudanar da zanga-zanga ta lumana kuma hukuma ta da haƙƙin ta kare su su gudanar da wannan zanga-zanga cikin lumana kuma ina ganin ba laifi bane ga halin da 'yan Najeriya suka samu kansu na su zo su wannan zanga-zanga domin nuna ma mahukunta cewa lallai tabbas abun yana shirin kai makura kuma abun da ya kamata mahukunta su ɗauka shine ya kamata kamata su ɗauki izina na cewa wannan gayar wannan lokaci to tabbas ya kamata ya dari dari da ita domin duk lokacin da mutane suka shiga yunwa suka shiga damuwa suka shiga takura har suka kewa ga fitowa suna zanga-zanga to abin da ya kamata ɗauki mataki na sassauta wannan hali da kuma yanayi da suke ciki mun ga abubuwan da suke faruwa a wasu ƙasashe na arewacin afirka da kuma gabas ta tsakiya waɗanda zanga-zanga kan tsadar ba wai rayuwa gaba ɗayanta ba wani abu wanda suke gani da alaƙa da su matuka yau ya kai ƙasashen nan suka shiga wani halin da sun kasa idan ka kalli Ali abin da ya faru a Sudan ai zaka iya cewa kan tsadar fulawa ce kawai wanda ya daga farashin biredi da sauran abubuwan da ke da alaka da fulawa ya sa mutanen Sudan suka fara zanga-zanga ya ga halin da Sudan take ciki. Dokta kana ganin wannan zanga-zanga ita ce mafita ga halin kuncin da 'yan Najeriya suke ciki? A tana da iya samu mafita domin hanya ce ta nuna mu shugabanni da kuma mahukunta cewa lallai akwai damuwa ta tare da mutane. Halin da ake ciki yanzu ai maboyin abu bane. A hali na tsadar rayuwa, hali na rashin tsaro, hali na talauci da mutane suke ciki da kuma hali na karewa darajar naira ta da yan kudaden dan da mutane suke samu ba sa musu lalura yan kwadagon da suka yi fitar kwarin dango sun rakaya a unguwannin gate total garden oje suna tare da rakiyar jami'an tsaro don hana karya doka da oda hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya